ما اغنى عنه ماله وما كسب wani abu dukiyarsa da ‘ya'yansa suka amfana masa, ba su kare masa azaba ba, kuma ba su janyo masa rahama ba.